والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مجسادوا آه، يوم بيرجى ومن رمضان إذا رمضان الله صلى الله عليه وسلم تجدود تريه dari ثلاثين da wadda yi daidai da ranar 21 ga watan biyar shekara ta da 2018 ta miladiya yau wuce Allah za mu tashi majalisi na biyar a cikin karatunmu na tafsirin alkur'ani da muke yi a wannan wata na ramadan mai albarka a wannan masallaci na al'kur'an a garin kano Allah ya kara ma wannan gari albarka da tsari da kariya da sauran garuruwan musulmi ma baki daya yau za mu tafi aya ta ɗari da biyar a cikin suratul isra da sai dai kamar yadda muke yi za mu amsa tambayoyi tambaya ta farko malam menene hukuncin mutumin da ya yi inzali alhalin yana azumi a dalilin kallon mace a janabiya na'am a inzali a cikin watan ramadan yana karya azumi sai dai a wannan in dai mutum ya injali a cikin azumi sa ya kari sai ya rama wannan azumi to sai dai yaushe an yi saɓani a lokacin da zai yi kafara akwai tafsi a mazhabar malik da al'imamu ahmad ibn hanbal suna wajarta yin kafara da yin inzali amma da sharadi idan inzalin ya zamanto saboda abin da suke ce ma mutum nazar dawwama akan kallo idan mutum ya rinka kallon yana kallon yana kallon ya dawwama akai ya bi ya sake bi ya sake bi har yin inzali to wannan sai yayi safara amma idan irin kallon fuji'a ne shine wanda muke ta faɗa a wajen lacca wanda gwagwarci ya masa yawa yana ganin mace don tsawon gwagwarki kawai sai in zari to wannan babu kafara amma zai rama eh, saboda wannan ya nuna ya nuna cewa halin ta larura ne eh, amma wanda ya mudawama mudawama in dai da wafiƙa ne shine mutum ya dawwama a wajen kallo ko sauraron zance ko yin ɗin, ko shafa duk idan inzali ya zo tare da wannan akwai kafara amma idan bisa idan idan kallo ne na kuji'a ko jin zance wanda bai yi mutaba'a ba to idan wannan ne babu kafara haka dalika idan tunani ne yake yi yake ta sakawa yana ta tunani da zuciyarsa ba tare da kallo ba ba tare da sauraro ba da tunani kawai to shi ko da ya yi mudawama babu kafara wannan shine tafsilin da yake a wajen malaman malikiya kuma duba ne da cewar annabi sallallahu alaihi sallam ya wajarta kafara nassan akan wanda ya sadu da matarsa a cikin ramadan saboda ita saduwa ita ce take tabbatar da a shahwatul kubra to inzali daidai yake da wannan ma'anar domin inzali shi ma samun al-shahwatul kubra ne sha'awa wadda take madaukakiya mai girma dan haka aka wajarta yin wanka a kanta to saboda haka idan mutum yayi muzawala yayin kokari wajen samar da wannan to abinda malamai suke dubawa kenan sai suke samanta wannan kokarin wajen eh, wajen amfani da wasiqa da za ta taimaka masa ya sami inzali kamar kokari ne na yin saduwa an fahimta aiki yasa idan ya zama to babu wasiƙa yayi muzawala yayi kokarin amma babu wasiƙa ba kallo ba sauraro da tunani ne da zuciya ne kawai to sai suka ce ba zai yi kafara an fahimta na sallallahu alaihi wasallam yaji aka ce a wannan wanda abu hukunci ne daban amma hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce masa yi za ka iya yantar da ba kana da baiwa da za ka yantar da ita ya ce babu ya ce za ka iya azumi sittin ya ce ba zai iya ba ya ce to za ka iya ciyar da miskinai sittin ya ce ba shi da kuɗi ba shi da shi shi ne da aka kawo da dino ya ce to ɗauki ka je ka yi sadaka da shi ya ce wa zan ba ma wanda ya ji ni talauci ya ce duk madina ba wanda ya ji ni talauci ya rasu Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya dariya ya to ɗauki ka ciyar da iyalanka wannan ba wai ya nuna kafara ta fada akan ka bane a bisa abin da muka da yake mafi inganci na tawilin malamai wanda yake da bukata ba shi da abin da zai ci to zai ƙaddamar da bukatarsa kan kafara da da biya samu wadata kafara sana waɗansu suna cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam da yake masa ya ci ya nuna ka ta fara ta faɗa a ba da ta ba a kanka da ya yi masa bayani domin bai halatta a jinkirta bayani ba har lokacin bukata ya wuce to amma wannan idan ba a yi ihalar sai zuwa ga sauran hukunce hukunce ba wanda suka tabbata na cewar kabbara idan ta tabbata a tana nan a kan mutum idan ta faɗi saboda tsanani da rashi yayin da duk mutum ya sami yalwa tana nan a kusan ya ce malam ne ne hukuncin kauracewa iyali kuma yaya ake yin sa shin akwai wani laifi na musamman wanda shari'a ta sanya a hukubarsa shine kauracewa iyali eh kauracewa iyali shine idan ta yi nusu nushu shine wato rashin biyayya an ɗauki nushu daga wato irtifa abinda yanzu a irin yaren yanzu ake cewa growing you don't grow wind <laughs> kuna ta yan broken suna faɗa growing wind wato ka ji mutum ya ya wato yi sama a ka rinka jin ita tana sama da mijinta bai ita ya umarce ka ba ya hana ta fita ka fita ya hana ta yin abu ta yi ya ce zai yi mata kaza in ba ta yi ba ya ce to ai ba ta ce in ka isa ka yi raini dai to wannan shine yake sa a ƙaurace ma mace amma shi ma da sharaɗin cewar bayan ya yi wa'azi to yadda ake ƙauracewar shine ya ƙaurace a cikin gida ba ya bar gidan da baki ɗaya ba ya koma ya tare a gidan kishiyarsa tana nan da kwananta sai dai ba zai wato ba zai kwanta ba zai ƙaurace mata ba zai wato kusace ta ba a kan shimfiɗa al'akmal shi ne juya mata baya ya biya masa baya amma kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na iyalansa ko da yake wannan ba hijira ba ce wannan ilaye wannan ba na cewa na tarbiya bane na ilaye ya alƙawarin duk da yake din shi ma usulubi ne na tarbiya ilaye ne ya rantsa cewa ba zai tace shi ba har tsawon wata ɗaya ya shiga ya koma ya tare a kan benansa baya kwana a ɗakin kowace ɗaya daga cikin su gabaki ɗayansu to amma kaga bai bar ɗakunan matan ba to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin hadisi ce wala tahjur illa fil bayt kada ka kaurace ma iyalinka sai dai a cikin gida a cikin ɗakin da kuke kwana kuna nan tare amma ka biya mata baya eh, ka biya mata baya raba shimfiɗa shi ma yana da ciki wannan al'adar ta ɗaki daban fa ba al'adar musulunci ba eh a'a al'adar cewa kowa da ɗakinsa daban wai yana kwana a ɗakinsa mace tana kwana a ɗakinsa wannan ba al'adar musulunci ba sai idan bukata ne kawai za a abu amma kowa tana ɗakinsa ba al'adar musulunci ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam tare da matansa yake kwana haƙƙin mace ne ka kwana tare da ita ba wai kawai ka zo ka sadu da ita ba ka kwana tare da ita ku kwana tare ku tashi tare haƙƙinta ne wannan saboda haka abinda mutane suke yi na cewar shi yana da ɗakinsa ita tana da ɗakinsa wannan saɓanin sunna ne saɓanin tarbiyyar musulunci mace haƙƙinta ne a sami tare da ita yayin da ke mata haka ai ta ƙaurace mata ma ƙauracewa take ba tare da ka sani ba saboda haka ba a yi wannan shi ne yadda annar sallallahu alaihi wa sallam yake da matunsa kuma abin da aka ce dama haƙƙin mace shine almadi kwana tare a kwana tare da ita ba saduwa ba saduwa wani abu mai tsari a kan wannan na za su zo ɗakin ka sanar kuma da ba ki fifire na kenan ya ko ba za ka kwana ya eh, to shi ke ba ku komai sawa'un ko dai shi dai annabi sallallahu alaihi wasallam zagawa yake ɗakunan su idan ka so ka je ka rinka kwana a ɗakin ka in ka so su rinka in ka so ka rinka zuwa ɗakin ka kowace ce in ma kana da saman da baka tsaya ranar kwana kowace ta ce ka kwana a ɗakin ka in ka so za ka iya yi a dai kwana tare shi ne maksudi abin da nake yi kenan a dai kwana tare an fahimta ai na'am to sannan wannan yake mana akwai wani aikin alkhairi wanda ya ba ta shiga kamar talaki ga annabi sallallahu alaihi sallam ban san wani aikin alkhairi wanda riya ba ta cikin ta ban san wani aikin alkhairi wanda riya ba ta cikin ta ba Allahumma illa gaskiya Imam Nawawi yana cewar kowane a kowane abu yana buƙatar ikhlasi sai dai gaskiya ita ba ta buƙatar ikhlasi domin ita gaskiya ikhlasi ce yin gaskiya baya buƙatar riya ba saboda haka riya ba ta shiga cikin gaskiya amma dukkan wani aiki riya tana iya shiga cikin sa riya tana iya shiga cikin sa a a'malul qulub generally umuman ayyuka na zuci na zuci wanda ba ma za a san an yi ba suna cikin zuci riya ba ta shiga cikin saboda a cikin zuci suke kama alal misali a cikin kama alal misali ka so mutum a zuciyarka saboda Allah wannan babu riya a cikin zuciyarka ka so mutum saboda Allah babu ya a a zuciyarka ka rinka jin tsoron Allah daga kai sai Allah kana jin tsoron Allah sawa'un ya sa ka kuka ko bai sa ka kuka ba a cikin zuciyarka wannan aiki ne na zuci wannan babu riya saboda a zuci kake shi riya abinda ake nunawa ne nuna aiki waɗansu su gani saboda haka a san abin da za ka nuna ne shine riya take shiganta talatin annabi sallallahu alaihi wa sallam riya za ta iya shiga yayin da take yi dan a ce kana talatin annabi sallallahu alaihi wa sallam an faɗi kiman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. yake sallallahu alaihi wa sallam a san cewa wai kai ahali ne ragar ya zata shi ne to wannan kamar yadda duk sauran zikiri riya za iya shiga cikinsa saboda haka abinda dai yake ayyukan amalul qulub ayyuka na zuci irin su gaskiya su tsoron Allah su kaunar Allah su a a a tsantsar da kai zuciya tana raurawa saboda kankan da kai ga Allah kushu'in da ke cikin zuci inda kushu'i iri biyu ne akwai na gaba to shiri ya za ta iya shiga akwai na zuci shi na zuci ba wanda ya san shi sai Allah wanda yake sallah a sai yana tsoron Allah ba wanda ya san wannan sai Allah amma kankan da kai na gaba a cikin sallah shine mutum mai sallah a nutse baya waiwaye baya kalle-kalle baya toshe-toshe baya wasa da hannunsa ko yana wasa da wani ko zobansa ko yana wasa da wayarsa ya ɗauko ta daga nan ya mai ta ita wancan aljihu. an yi waya ya ɗan ɗauko ta ya duba ya duba ya gawa ne ya kashe sannan ya sake mai da aljihu aljihun ci gaba da sallah duk wannan ta ga ba ko zuwa'i ba ne to shi wannan mutum ya yi sallar a kinta haka da hudu riya za ta iya shiga cikin sa na a babu laifi mutum ai shine wanda kamar sayyidina ali wai yake yana ta kamar gumi idan mutum yana sallah gumi ya kama shi ya goge babu komai a ko ya gyara rigarsa ma aka ta kamar yadda aka rubuto na ali radiyallahu anhu baya motsi a cikin sallah illa an illa an yahukka illa an menene illa an yusliha sai dai in ya gyara tufarsa sai dai ya gyara sifarsa kamar sifa za ka taɓe ta ko kuna sallah a cikin jam'i wani zai danne maka rigar kan an zo tashi in an zo tashi ta yaji eh, to ka ja ta don kar ya taka maka wannan motsin da kai baya hana ku du'i baya hana ku soyi a cikin sallah don bukatar ce fita da sai tambaya ta karshe a mutum ne ya yi noman masara ya fitar da zakka zai iya musayin zartar masarar da ya fitar ya kai shinkafa ta daidai kuɗin masarar duba da ɗawainiyar sarrafa masarar domin shinkafa ta fi sauƙin sarrafawa Allah ya ƙara lafiya da fahimta amin a wato ita zartar amfanin gona daga cikin amfanin ne wa atu haqqahu yawma ku bayar da haƙƙin abin da kuka noma a ranar girbin ka. shi ake fitarwa ba kima ba ba kima sa ake fitarwa ba saboda daga wannan wanda daga wannan wanda ka noma a masara daga daga jinsin za ka fitar za ka iya fitarwa daga wannan masara za ka iya kuma ɗaukowa daga masara wadda ta ajiye idan ba ta zama tuko ma bayan sabuwar ba amma in ta zama tuko da ɗabiya ce ta zama tuko ma bayan sabuwa bai halatta ba domin haƙƙin maga haƙƙin talakawa ahalin haƙƙin ashabu zakka wanda Allah ya raba ya ba su yara ce da wannan wanda aka yi girbi saboda haka asali daga shi ne amma za ka iya fitar da kamar sa idan ya zama to mislin ɗinsa ne daidai shi shi ne daidai shi a kimarsa wato daidai shi a ingancinsa da kyansa ba koma bayansa ba ba kuma a wannan abin da ya faɗa haka ne masara ta fi sauƙin sarrafa shinkafa ta fi sauƙin sarrafuwa bisa masara amma Allah cewa yi daga cikin abin da kai girbin daga nan za ka fitar da haƙƙin saboda haka ba a inda haka ne da sai a fitar da kima ma duk a koma ma rufin ka ba mutane a kwayar kawai ka ba su kudin da ke to buhu buhu goma ne ya kama zarta to kowane buhu dubu goma sha takwas dubu ɗari da tamanin shi nan sai ka je ka ba ma ka raba ka ba ma fakiri ɗaya ko ka ba ma fakirai biyu ko uku ka ce ga sunan da ta kimar masarar da na noma amma ba a yi wannan shine masabar jimbo. sabanin imam abu hanifa da yake ana fitar da kima a cikin zakka mutlakan ne a kowace zakka ko ko a zakatul fitr wannan shi ne da yake yana cikin tafsirin mazhabarsu amma dai ba shine mazhabar jumhur ba duk da yake a wajen zakatul fitr muna muwafaƙa da malaman abu hanifa sabanin mazhabar malik kuma ne fatawar malamai da dama a yanzu shine kuma mazhabar imamul bukhari in a zakatul fitr ne saboda duba da abinda hikimar ita zakatun fitr ugnuhum anil masal ko hana su tambaya ko hana su bara to kaga wannan za a iya ba su kudi a maimakon shi abincin da shari'a ta ce a fitar wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويفرون للأذقان يبقون ويزيدهم خشوعا Allah jalla wa ala yake wa bil haqqi anzalnahu da gaskiya muka saukar da shi shine alqur'ani an an ambace shi da damir domin sananne ne daga siyakin ba ma sai an faɗe shi ba ana cewa da gaskiya muka saukar da shi an san ba wani abu aka saukar ba illa alqur'ani kuma a cikin wannan akwai tanwihi da ambatonsa yanda aka yi al-idmar fi maqam al-izhar domin wato kasancewarsa sananne ne a cikin zukatan a wato a kunnuwan waɗanda ake karanta musu alkur'ani wajen haƙƙi na zan kuma da gaskiya ya sauka wato da gaskiya ya sauka ya isa ga waɗanda ake ake karanta musu alkur'anin shine wato isar da da shi da annabi sallallahu alaihi wasallam da karantar da shi da yake yi to da gaskiya wannan abin wato da gaskiya alkur'ani wato gaskiya ce alkur'ani ya kunta وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا كما بمؤيكوك با فاتي مبايد دا البشر مبادة بشارة تكوني قرقائي كأي wato ba mu aiko ku ba ce kadai mai yin bishara da kuma mai yin gargadi wato ba ne a kawo ayoyi ba ba ne yin tasarrufi irin tasarrufin Allah ba ba mu aiko ka ba face wannan shine bishara da nizara wannan yana daga cikin abinda zancen alkur'ani yana magana a kan kansa domin ya bayyana kansa da kansa Allah yana bayyana alkur'ani da alkur'ani mun ga da an faɗi saukarwa an faɗi ta sau biyu wa bil haqqi anzalnahu wa kuma an faɗi al waje biyu bilhaƙi na farko da kuma bilhaƙi na biyu to an zallahu bi ma'ana saukar da alƙur'ani daga lauhul mahfuz ya zuwa ga sama'ud duniya da zuwa daga nan kuma a sassaukar da shi cikin shekarun da aka saukar da shi ya zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan bilhaƙi da gaskiya ya tabbata gaskiya a nan bi ma'ana asabi tabbatacce ba'ana babu shakka babu shakka Allah ne ya saukar da shi shi ne ma'anar wa bil an anzalnahu da gaskiya muka saukar da shi wato ba ƙarya ce ba saukansa kamar yadda Allah ta'ala yake ne zalikan kitabu la da fi wannan littafi ne babu kokonto a kansa ma'ana saukarwar Allah ne ya saukar da shi babu kokonto to kun ga wannan yana daga cikin wani uslubi na alkur'ani mun dai kun ga a karatun mu na shekaran jiya mun ji yadda uslubin alkur'ani yake na wato ban tsoro kamar yadda Allah ya bada tsoro da waɗanda Allah ya ɓatar da su makoma su yadda za ta kasance ma'awahum jahannamu kullama kabaddidnahum sa'ira da kuma yadda za a tayar da su umiyan wa bukman wa sunna. wannan ban tsoro ne to wani lokaci kuma sai a zance da hankali kai tunani da ayoyi na yarau anna alladhi khalaqa as-samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum kaga ana zance da kwakwalwa ne to wani lokaci kuma qur'ani sai kawai ya fito gaskiya da gwaranka a ce haka yake domin ita gaskiya haɗinta haɗinta kunne ya ji ta tabbatar da ita ne a cikin zuka to shine nan alqur'ani yake wato kamar yadda Allah wannan wajen haƙi an zanna da gaskiya muka saukar da shi wato ba na babu shakka akan cewa Allah ne ya saukar da shi kamar yadda Allah ta'ala ne yake bayan mun ce zalika kitabu la rayba fi kuma Allah ta'ala yake lakin Allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadu sai dai Allah yayi shaida da abin da da abin da ya saukar da shi ya zuwa gare ka cewa ya saukar da shi da ilimin sa wato kamar Allah ya yi rantsuwa cewar abin nan alkur'ani da ya saukar da shi gare ka da ilimin sa ya saukar wato da gaskiya ya saukar da shi saboda haka babu abin da ya fi kora kokonto irin Allah da kansa ya faɗa Allah da kansa shine yake cewar shine ya saukar da shi da gaskiya wa bil haqqi nazal al haqq a cikin wannan jumlar kuma da gaskiya ne ya sauka ma'ana ma'anar gaskiya anan wato gaskiyar da take rabewa tsakanin wato gaskiyar wadda take gaskiya wadda take daban take da ƙarya wato alƙur'ani ya sauka da gaskiya ne babu ƙarya a cikinsa ma'ana duk labarinsa gaskiya ne duk hukuncinsa adalci ne wato abin da ya sauka abin da ya kunsa saƙonsa gaskiya ne saukar da shi tabbas ne wato kamar alhaq ta farko bi ma'ana tabbas wa bil haqqi wato mun saukar da shi da tabbaci wato babu shakka wa na zan kuma ya sauka kunshe da gaskiya a cikinsa to sannan kuma Allah ta'ala ya ba mu aiko ka ba face mai albishir da mai gargadi wannan shine sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-bishara wan kuma shi ne abinda annabi sallallahu alaihi sallam ya umarce mu mu ɗan al'ummar sa mu zamanto yake bashiru wala tunasiru ku ba wa mutane albishir kada ku kori mutane kuma yake cewa inna minkum lamunaffirin a cikin ku akwai masu koran mutane yayin da mu'azi yayi sallah yayi tsawo ya tsawaita a sallah har waɗansu daga cikin waɗanda suke jin sallar suka ji abin ya gundure su wato kada ku sa mutane sa'anan Allah ya gundure su shi sa aka ce a kyautata masallaci kada mutum ya ji in zai zo masallaci kamar zai zo wato a wani kurkuku ne ko kuma zai zo wato wani ɗakin ƙazanta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ma ya ci tafarnuwa don kada ya ci masallaci ya zauna a waje duk domin mai karka kori mutane shi harkar Allah so ake a soyar da Allah ga mutane a kuma soyar da mutane ga Allah a soyar da Allah ga mutane to wajen soyar da Allah ga mutane ko sai kai musu bishara abinda zai kwadaitar da su su so Allah ɗin shi za su ji suna son Allah amma ba su ji cewar sha'anin Allah nan a sai dai kawai dai kai dan don dai an ce ka yi <laughs> to shine bishara ɗin wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira to sannan kuma Allah ce wa qur'anan faraqnahu kuma mun rarrabe shi halin kasancewarsa alqur'ani wato halin kasancewarsa alqur'ani ne shi qur'ani da muka saukar da shi wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal mun saukar da shi halin kasancewarsa alqur'ani me alqur'ani alqur'ani shine abinda ake karantawa ake tilawarsa ake haddasa shine alqur'ani alqur'ani ba karanta shi ake kamar novel ba ko kamar jarida ka dauke shi kawai kai zugun kawai kana kallon sa da ido harkan ka baya motsi da shi alqur'ani karatun ka ake harkan ka ya motsi da shi akalla kunnan ka yaji shine kai shi ya zamanto a asirce shine ka biyar da kanka kawai ba ka jiyar da wani ba shine akallan karatun alqur'ani amma alqur'ani ko ake arera shi a yi waƙa da shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace baya daga cikin wanda bai yi waƙa da alqur'ani wanda bai rera alqur'ani ba to wannan abu ne wanda yake larabawa da ba su da shi littafi wanda suke rera shi kamar yadda yahudawa suke da attaura wanda suke karatunsa in suna karatunsa su ma su yi waka da shi kaga har rangabi suke suna rawa kuna ganin su a western wall aiko yasa malamai suka ce idan ana karatun alkur'ani yadda za ka ga yara suna yi dinnan in sun sa allo suna gaba suna baya suna rangaji ake so a rinka hana yara wani saboda al'adar yahudi mu qur'ani a yi tilawar ta din amma ba da wannan rangajin ba eh, a tsaya da sakina eh, a tsaya da sakina sai da duk rangajin da za ka yi a cikin zuci da daɗin da kake zuciyar ta ji daɗi amma ba ya bayyana a jiki ba da wannan abin abin da zai bayyana a jiki za mu gan shi a ƙarshen aya to yake kuma muka mai da shi alkur'ani faraqnahu da muka rarrabe shi wato muka bayyana shi domin shine a wato faraqnahu daga faraqa bi ma'ana fassalnahu muka bayyana shi wannan kalmar tana da ma'anoni guda uku faraqnahu bi ma'ana fassalnahu faraqnahu bi ma'ana mun saukar da shi a wato a fariƙan fariƙa kashi-kashi a tsawon shekara 23 wato mun saukar da shi a rarrabe ba jumlatan da baki ɗaya ba kamar yadda kafirai suka ce laula unzila alaihi alqur'anu jumlatan laula unzila alaihi alqur'anu jumlatan wa'ida dan ne ba a saukar da alqur'ani gabari gabaki ɗayan sa ba jumla ɗaya gare shi to Allah madaukakin sarki yace ya rarrabe shi farqnahu mun rarrabe shi ma'ana ta uku farraqnahu wato da muka bambance tsakanin gaskiya da ƙasa a cikin sa wato mun sanya shi ya zama to qur'an ma'ana mai bayanin gaskiya wannan yana daga cikin wato sunayen alqur'ani wanda kowane suna na alqur'ani kifa ce ta daga cikin sunayen alqur'ani akwai alkitab zalikal kitab shine littafi na Allah wanda yake ana yana nan a cikin daffatai mushaf a cikin bango guda biyu na alqur'ani na mushaf wanda ake rantsuwa da shi saboda zancen Allah ne wanda ba a daukan sa sai mai tsarki la yamassuhu illa al-mutahharun bi aidi safara kiramin barara daga cikin sunayensa alqur'an alqur'an ai bi ma'ana al-matlu wanda ake tilawarsa ake haddace daga cikin ma'anoninsa zikir wa'azi babu wa'azi kamar sa daga cikin sunayensa a ruh wa kadhalika an wa kadhalika ruhan min amrina ruhi ne saboda da shi ne mutane suke samun rai daga cikin sunansa al-muhaimin mai rarrabewa mai hukunci akan wanda suka wuce na bayan sanar tafai zai zo ya ce wannan abin da ke cikin attaura daidai ne wannan abin da ke cikin linjila ba daidai bane da ke qur'ani shine al-muhayyi wannan duk daga cikin sunayensa al-imam suyuti al-itqan ya bude da da baji guda baji guda akan sunayen al-qur'ani kuma yanzu duk daga ayoyin al-qur'ani din ne da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi Allah ya kira shi qur'an Ya ce, mun mun bayyana shi mun rarraba shi wajen sauka li taqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukmin domin ka karanta shi ga mutane alamusin wato a sannu da hankali a sannu da hankali ba lokaci ɗaya ba wanda ba za su kiyaye shi ba a sannu da hankali wataran aya ɗaya kawai za a karanta musu wataran aya goma wataran sura da baki ɗayanta amma ana karanta shi alamusin da sannu a hankali gwargwadon bukata idan bukata ta zo an yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya sai Allah ya saukar da jawabi yas'alunaka an shahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir sai a kawo hukunci to haka ya saukar fa'idar wannan kamar yanda a cikin suratul furqan Allah ya faɗa yace kadalika linusabbita bihi fu'ada mun yi haka ne domin mu karfafa zuciyarka da shi domin daga cikin fa'idarsa ne a samu ƙarfin wato ingantacciyar fahimta da ƙarfin imani me ƙarfin imani saukar da alƙur'ani a haka yayin da wani abu ya faru aya ta sauka yana jin yana sanya musulmi su ji san cewa su ɗan gatan Allah ne daga wani abu ya sauki daga wani abu ya same su gagarumin al'amari sai ƙur'ani da kan sai sauka yanzu jibi ayoyin da suka zo bayan surat bayan yakin Uhud na ali imran wanda muka karanta jiya a cikin tarawih na ali imran tun daga wa ibu gadauka min ahlika tubawwi'ul na maqa'ida lil qital wannan bayanin in yazo bayan abin da ya faru a nuna musu inda suke kuskure a nuna musu cewa kuskuren da suke Allah ya yafi a nuna musu kar su sake komawa sai su ji kan cewa suna cikin kulawar Allah to wannan shine zai karfafa imani ya fi bisa a ce an saukar da alkur'ani ga baki daya sai a je a karanta shi a haddace shi idan abu ya zo a ce eh to dama ai haka aka faɗa a aya guda a aya kaza da aya kaza domin wannan ma sai ga ana yin sabani a ce a ah, ba shi ake nufi ba amma yayin da al'amari ya faru sai aka saukar da ayoyi ko aya akan wannan wannan ya fi karfafawa wajen imani to shine nan Allah ya faɗi kan cewar ya saukar da shi a haka dan annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya karantar da alqur'ani ala muslim ma'ana da sannu a hankali wa nazzalnahu tanzila mun sassaukar da shi wato sassa'a daki daki shine shay'an da shay'an shine duk tsarin bayani ne akan yanayin saukar alqur'ani to sai kuma Allah ke qul aminu bihi aw la tu'minu ce ne ku yi imani da shi shine alqur'ani shi dai ake magana a kansa ku yi imani da shi aula tuminu kuma kada ku yi imani sai aka koma aka fuskanci waɗanda ake waɗanda suke mutu da alkur'ani bayan wato Allah ya ce ولقد صرفنا في هذا القرآن ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس illa كفورا bayan dai kuma Allah ya ce idan da mutane da aljanu sun haɗu go da kamar sa ba za su iya ba to sai kuma ya bayyana shi Yake dukkan wani misali Allah ya bayyana shi a ciki domin mutane kuma yake a ciki Allah ya isa shaida tsakani na da su, cewa Allah ne ya saukar da shi sun nemi kan cewar sun imani saboda Allah maɗaukakin sarki ya aiko mutum shine manzo yake wannan ba bako bane ga annabi Musa sannan kuma ake ban tsoro da narko bayan an yi ban tsoro kuma da narko sannan kuma ake kira su zuwa ga su tafakkuri da hankalin su su duba kudurar Allah akan halittar sama da ƙasa wannan ba za ta gagara ba Allah maɗaukakin sarki yayi abin da yake zai yi a cikin alkur'ani to duk bayan wannan da kuma wannan faɗa da Allah ta'ala ya zo yayi anan yace wajil haqqi wajen haƙƙi na nazal ya faɗa da kansa cewa da gaskiya ya saukar da shi shine ya saukar da shi duk da bayan duk wannan shi ne sai Allah ya ce kul aminu bihi aw la tu'minu ku ba da gaskiya da shi ko kar ku ba da gaskiya da shi duk da yin bi ma'ana ba bukatar ku ake ba domin shi Allah madaukakin sarki mawadaci ne Allah mawadaci ne baya bukatar wani abu idan da Allah yana bukatar wani abu idan da babu wannan in babu wannan abun kuma fa ya zai ya zama so kullum yana cikin bukata kenan domin babu wannan da wannan abin hadisi ne ko bai zama Allah ba in ya zama yana bukata domin Allah ma'anarsa wanda ba shi da bukatar komai da ba shi da bukatar komai ba shi da bukatar kowa saboda haka sai Allah yake kul aminu bihi aw la tu'minu ku yadda da shi ko kada ku imani ko ku yadda da shi ko kada ku yadda da shi duk ne domin ba zai canza gaskiyar ba ba zai canza cewar wa bil haqqi anzalnahu wa na haqqi Tun da Allah ne ya faɗa kamar yadda Allah ya faɗi cewar rana ga lokacin da za ka fito kuma ta fito walahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karaha abin da ke sama da ƙasa ya miƙa masa wuya saboda Allah ya faɗa in ya ce kun faya kun, to Allah ya faɗa ya ce wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal to ko kun imani ko ba ku imani ba ku canza haka yake kuma sannan wai tukuna shi mutum me aka yi aka yi shi ne me aka yi aka duniyar ma da baki ɗaya me ce ce duniyar yanzu idan za ka ɗauki reshe in duniya girmanta akan girman halittar Allah na mu ba ayi kuka ku jiro domin kace 0.000000000 sai hasilin bashin ka ya kare baka kai 1 din ba da za ka ce ita ce nisbar girman duniya a kan universe baki ɗaya to sannan mutum ɗaya a cikin nan mene ne ce me aka yi aka yi ta ita kanta duniyar taka da abin da ke cikin ta gabaki ɗaya ba ta kai kamar atom ba ba ta kai kamar ƙwayar yashi ba a cikin sahara ƙwaya guda ɗaya ta yashi a cikin sahara desert nan su ɗaya duniya ba ta kai ta ba in har saman ta da ba kuma scientists sun su suke gaya muku wannan su da suke uba su suke jagoranci wajen tafiye su suka san wannan to duniyar duniyar banzan bazara ballantana kai a cikinta don zan bazaran bazara don ba ka yadda da alkur'ani ba ni zai canza a cikin abin yadda dan Allah wata bukata ake da kai da har za ka rinka jin kan cewar ai sai ka yadda ma sannan tukuna za ku yi magana to shi yasa kun ga ai haƙƙin Allah ne ya ce kul aminu bihi aula la tuminu ko ba haƙƙin sa bane ko ku yi imani ko ba ku yi imani ne zai canza menene duniya Sun san bara na gaya musu wannan abin da aka yi a kan girman Allah ko Yadda aka faro tun daga ɗan adam da dogon ginin da yake yi yana ganin yi dogon gini to ka kamanta shi da dutse ka ga yadda dutse ya kare tsawon mafi girman skyscraper ɗin ɗan adam to in ka ga kuma manyan manyan duwatsu ka ga duwatsun nan baki daya in ka ce za ka kamanta su da a cikin duniyar sai ga wani baki-baki ne kawai to ita kanta duniyar in ka ce za ka kamanta ta da rana to da duniyar da ranar da solar system in ka ce za ka kamanta ta da milky way ita milky way din galaxy ke ɗaya akan biliyoyin galaxy sannan su kansu galaxy ɗin ka ce za ka kamanta su da sauran halittu na Allah waɗanda suke Allah ne kaɗai ya san iyakarsu to kaga wannan shi ne zai nuna maka kaskancinka da kan cewa kai ba komai bane amma yanzu ɗan adam daga zarar ya gano wani abu sai rinka ganin kan cewa duniyar ma sai rinka ganin ma universe ɗin gaba ki kama a aljihun ka take faɗin rai irin na ɗan adam ko unguwarsu abinda ake a unguwarsu yanzu yana nan masallacin alfurkan bai san abin da ake a unguwarsu ba ballantana abin da ake yi a wani gari ballantana abin da ake a wata ƙasa ballantana abin da ake a wani continent ballantana abin da ake a wani teku ballantana abin da ake a wani planet ballantana abin da ake a cikin rana ballantana abin da ake a cikin wata galaxy ballantana abin da ake yi a cikin clusters in galaxy wannan fa shine hakikanin dan adam amma jinsa sa yake yi a cikin idda kafirci ta kan cewa shi ya isa to ce sa Allah ya nuna maka yake kul aminu bihi aw la tu'minu ko fi imani da shi ko karfi imani da shi innal ladina inda rabbika innal ladina utul ilma min qablihi waɗanda aka ba su ilimi kafin alqur'ani idan yutla alaihim idan aka karanta musu alqur'ani yakirruna lil adqani sujada suna faduwa akan haɓuɓɓansu suna masu sujada ga Allah idan ku ba ku imani ba to waɗanda aka ba su waye waɗanda aka ba su ilimi kafin Alkur'ani su ne ahalin kitab waɗanda suka yi imani da shi kamar waraqata bin nawfal waraqata bin qurashi ne asabi daga kabilan banu asad dan baffan khadija ne matar annabi sallallahu alaihi wasallam amma nasara ne kuma nasara da yake kan aqidar tauhidi ba aqidar trinity ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya zanta masa abin da ya gani a kogon hira ya ce wallahi wannan shi ne mala'ikan da ya zo ma musa ya ce ina ma zan zamanto mai ƙarfi in ba ka taimako lokacin da ka za su fitar da kai daga garinka waraka ta bin ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam duk da a lokacin sako bai zo na kan cewar yin kira ba amma waraka ya gaskata shi da annabcinsa ya gaskata da ka. sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake yayi mafarki da shi yana sanye da fararen kaya ranar alfiya yana sanye da fararen kaya yake sai na fassara shi da kyakkyawan halin da yake ciki da haka yana ɗaya daga cikin kyawawan mafarki da za ka yi musamman da mamaci in ka gan shi a cikin kaya farifat alama ce cewa yana cikin ni'ima saboda wannan fassarar da abin da fassarar da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to yana daga cikin waɗannan haka dalika dukkan mu'minan ahlul kitab suna ciki daga cikin su akwai mutum ashirin wanda aka wanda najashi ya turo su zuwa makka su zo su ji labarin annabi sallallahu alaihi wasallam su tambaya su ji menene sakon sa ne da suka zo aka karanta musu alqur'ani sai suka fada suna masu sujada suka faɗi suna masu sujada ya ƙuno na subhana rabbina suna cewa sarki ya tabbata ga ubangijinmu in kana wa'adu rabbina na mas'ula Haƙiƙa alkawarin ubangijinmu ya kasance abin aiwatarwa wato da ilimin da Allah ya ba su cewa manzo zai zo wanda zai gaskata abin da ke tare da su na littafin su to wannan alƙawari na Allah haƙiƙa gaskiya ne gashi ya bayyana shine suka shine suka faɗi suna masu sujada Sujada su ga Allah ta kaskanci ce da imani wanda yayin da mutum wato yayi yayin da yayin da mutum yayi sujada ga Allah yana nuna gayar kaskanci shi yasa aka ce suna faduwa akan su. an faɗa haƙoƙa shine jam'in haɓa saboda ita haɓa ita ce ta kusa da ƙasa ita ce ta kusa da ƙasa yayin da mutum ya tsaya kun san fuska fa abin da yake ta ɗaukar, a kafa take sama take tana sama kullum sai dai ka rinka haka wai in ma in ma kana so ka nuna girman kai sai ka da ƙara ɗaga ka wai babu kamar ka to haɗa ita ce ta kusa da ƙasa to yayin da aka ce an jingina ta da ƙasa an nuna kayi ta mafuni da kaskantar da fuskar taka wajen danganta ta amma ita sujada ba a haɓa ake yin ta ba da goshi ake yin ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi sallam yace umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha an umarce ni ne sujada akan gaba guda bakwai ya nuna goshinsa sannan da tafukan hannunsa guda biyu da gwiwoyinsa na kafa sannan da kuma ɗan yatsunsa na kafa kowanne daga cikin kowannensu ɗaya biyu ɗan yatsu biyu gwiwa biyu tafin hannu guda biyu shida kenan sannan goshi goshi tare da hanci shine na bakwai waɗannan a kansu ake sujada to kuma shine wato mafi girman mafi kaskancin da mutum zai nuna wajen girmamawa ga Allah domin yayin da mutum zai sujada sai aka sanya shi idan zai yi sujada ba zai tafi gaba gaɗi ba sai su ma ya rukuna ya yi ruku'u kuma sannan in yi ruku'un ba daga ruku'un kawai zai zarce ba sai ya tsaya kyan sannan daga sama kuma ya tafi gabaki ɗaya sannan ya dawo ya zauna yana zaune daga zaman ma ya nuna kaskanci daga Allah daga zanen zaman ya sake kifawa shi ne nuna isa matuƙa wajen kaskanci da Allah ba a yi su gada sai Allah duk wanda ya ma wani gada ba Allah ba wannan ya yi shirka da Allah saboda tana daga cikin abin da yake ma'alumin min addini jirgin ruwa, cewa ba a yi kowa sai Allah yayin da haga wani yana ma wani sujada ya sanya dokinsa a ƙasa gabansa ya yi shirka waya firuna lil asfani yabkun kuma suna faduwa ga haƙuƙansu bukuna suna kuka wa yaziduhum khushu'a ƙur'ani sai ya kare su da tsoron Allah wato karanta musu Alkur'ani da ake yi shi yake sa musu wannan halin in suka ji sai subhana rabbina sarki ya tabbata ga ubangijinmu girmama Allah yabo gare shi cewa shi ya cancanci yabo sarki ya tabbata a gare shi babu wanda ya cancanci yabo da girma da ɗaukaka sai shi suka danganta suka ce subhana rabbina ubangijinmu domin nuna ƙarfin alaƙa su tare da shi ba su ce subhanallahi ba don kada su mayar da shi manisanci sai suka ce subhana rabbina sarki ya tabbata ga ubangijinmu su kusantar da kansu zuwa gare shi sannan suka faɗi wannan kalmar haƙiƙa alƙawarin ubangijinmu gaskiya ne alƙawarin ubangijinmu ya kasance abin aiwatarwa sannan Allah ya ƙara sifanta ya ƙara ƙarfafa halin zuciyarsu kuma da sauran gaɓoɓin jikinsu na hudu'u wannan a aikata suke shi dadar da kuma halin zuciyarsu shine fusu'i ƙarin fusu'i wa yaziduhum khushu'a yana ƙararsu a cikin tsoron Allah dama can suna da tsoron Allah saboda sun yi imani bisa ilimin da Allah ya ba su suna da tsoron Allah kuma wannan shine ya nuna cewar ilimi bai zama tun ilimi ba idan bai ba mutum tsoron Allah ba ilimi idan bai ba mutum tsoron Allah ba ba ilimi bane to domin haka Allah ya nuna waɗannan cewa Allah ya ba su wannan ilimi illa ladina utul ilm wanda aka ba su ilimi ga halin su yayin da ake karanta musu alqur'ani suna faduwa suna masu kuka shi kuka hali ne na zuci da yake bayyana a fararar hawaye daga ido in ma saboda bakin ciki wa in ma saboda shauki wa in ma saboda tsoro wa in ma saboda tasirantuwar zuci da da da da wato tasirantuwar gaskiya a cikin zuci yayin da mutum ita gaskiya tana da wani irin tasiri wanda gaskiya ke so saboda gaskiya ita ce guda ɗaya ke tabbas tana da wani irin tasiri a zuciyarka da za ka ji bisa larura dole ka yadda da ita ka sa maka wani irin shi'uri na jin cewar wato in ba ka yadda da wannan ba da me za ka yadda wani abu wanda yake farin ciki da murna da yarda duk hala a ahwal ne masu yawa da sukan sanya irin wannan hali na kuka to ido wanda ya kuka idanu guda biyu ba za su ga azaba ba a wajen Allah ranar alkiyama kuma da ya zo a hadisi idan da ya kwana idan da ya kasa bacci yana gadi saboda a tafarkin Allah wanda ya tashi yana gadin musulmi yayin da suka fita yaki ya zama suna bacci shi yana gadi ya hana kansa bacci to wannan idan da ya hana kansa bacci ba zai komo ba rana alkiyama haka zalika idan da ya yi kuka saboda tsoron Allah kuma kun ga wannan kuka saboda tsoron Allah yana daga cikin mutane bakwai da Allah yake sa su a cikin inuwar al'arshi wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu da mutumin da ya da ya tuna Allah shi kadai إذا من تكتب قرارة بحوائي شيء كذي بأتكين جماعة ذا بل آه، آه. أنت نأتي أعطى بسوانا وانا أتكي قرار الله أساني تدعى الله فأوان بي خن فوان من إذن بعدين بعدين الله بدي متى عذاب كما مي وانا هالا أنت أنا أنا إنواع الأرض الله يضام وانا هالا كما وانا ينونا كونغا شيني حال كافيرا توادع القرآن كافيري دع القرآن كافيري دع القرآن ba shine in ka ji qur'ani ka tashi kana ihu ko kana rawa ba ko kana cewa ka samu hali in ka samu hali kana jijjiga kana kururuwa kana ihu wai ka samu shauki ba shine halin sauraron ahlul ilmi ba da Allah ya bayyana shi wannan shine al-ahwalur rahmaniyya wannan ko shine ake cewa al-ahwalush shaytaniyya hali wanda yake daga ar-rahman shine irin wannan wanda Allah ya faɗa a cikin al-qur'ani to kun ga a cikin wannan akwai nuna kan cewar dan ba ku imani da alkur'ani ba ga ahlul ilmi sun yi imani ga mutane ina ake maganar nasnasu wanda ba mutane ba sai dai masu kama da mutane kwari hmm? kamar da ake ta babu nasu sai nasnasu ga nasu sun yi imani sai na mu da nasnasu irin su raka ta dina naufa sun yi imani irin su abubakar sun yi imani irin su hamza sun yi imani irin su umar sun yi imani ina ruwanmu da abu jahal ina ruwanmu da da abu lahab wanda allah ya ce masa tabbat ya da abu lahab watan saboda haka don wani ne kitan rasta ne shan ganye da wiwi ya ke imani amma an samu mutane waɗanda suke ga ilimi ga tsoron Allah ga ƙasƙan da kai ga Allah ga dukkan sifa na kamalar ɗan adam suna da shi cikin imani to ina ranka da rashin imanin waɗanka to sannan Allah ta'ala ya ce تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجمر بصلاتك ولا تخافت بها وارتب بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظلم وكبره تكبيرا Allah ya ce kuli da Allah a wuri da Ar-Rahman ke da su ku kirawo Allah ko ku kirawo Ar-Rahman wato ku kira shi da sunansa na Allah ko da sunansa ar da kowanne daga cikin da kowannen su kuka kira shi daidai falahul asma'ul husna domin kyawawan sunaye sun tabbata a gare shi wala ta jahar bi salatika kada ka bayyana karatu a cikin sallarka kada ka bayyana ka a cikin sallarka wala tufafid biha kada ka ɓoye wabtabi baina zalika sabila ka nemi tafarki tsakankani tsakanin wato bayyanawa da ɓoyewa wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhid walada kuma ka ce dukkan yabo ya tabbata da Allah wanda bai riki ba walam yakul lahu sharikun fil mulk kuma bai kasance akwai yana da aboki akwai abokin tarayya a gare shi a cikin mulkin sa ba walam ya lahu waliyyun min az Zul? kuma bai kasance yana da majibinci ba akwai majibinci a gare shi saboda kaskanci saboda kaskantacce ne yana bukatar wanda zai taimaka masa ya zama yana da wali a za su da wali dan kaskanci saboda shi azizu ne mabuwayi ne da baya bukatar wali in ya dauki wali sai dai dan shi ya taimaka masa yana da wali amma ba nuna zulli ba ba don kaskanci ba ne wa kabbirhu takbira kuma ka girmama shi girmamawa Allah ya wannan ayar ta farko wala ta zahab bi salatika ta sauka ne kamar yadda yazo a hadisin Ibn Abbas a Bukhari yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah da sahabbai idan ya bayyana karatu ne, sai suka ji sai su al alqur'ani su gaji Annabi sallallahu alaihi wasallam su gaji wanda ya saukar da al alqur'ani sai Allah ya ce kada kai wani yana daga cikin wato ɗaukan wato barin a dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih akwai maslaha wajen karanta wajen bayyana karatun amma kawar da barna ya fi kawar da barna barnar shine bakakken maganganun da za su faɗa akan alqur'ani wanda idan mu'minai suka ji idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji zai sanya masa ɓacin rai zai sanya masa bakin ciki to wannan barna Allah yake kada ka yi abin da zai zamanto sababi da zai kai ya zuwa ga barna ga wannan barna kuma wala Fafi biha kada ka ɓoye karatun ya zamanto ba ka jin karatun naka sai aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka yi tsakatsaki wannan shi ne ɗaya daga cikin ma'anoni Aisha kuma ce wannan wajen addu'a ne kada ka bayyana saboda sirri ne addu'a tsakanin mutum da Allah kada ka ɓoye yadda kai kanka baka san abin da kake faɗa ba ba ka jin abin da kake faɗa ka ɗauki tafarki tsakatsaki wannan su ne ma'anoni da suka zo daga magabata waɗansu kuma sun ɗauki waɗansu ma'anonin wanda kamar ibn jarir yana cewa daga cikin ma'ana wadda ta dace amma tun da magabata ba su faɗa ba ba zai ce ita ce ma'anar ayar ba saboda ya ƙayyade kansa da tafsir bin ne ya ce ma'anar kada ka bayyana karatu inda aka ce ka asirta shine a karatun rana wala hafi biha kada ka ɓoye inda aka ce ka bayyana a karatun dare wabtabi baina zalika sabila ka nemi abin da yake tsakankanin wannan in na dare ne ka bayyana in na rana ne ka asirta shi haka ya fassara wannan ayar yake to amma fa wannan ra'ayi ne ya faɗa yace bai ma halatta yace yace wannan tafsiri bane tunda magabata da su ba kaga wurin irin na malamai Allah ya musu rahama to sannan kuma Allah madaukakin sarki ya kare da yabo a gare shi da cewar kace dukkan yabo ya tabbata ga Allah wanda bai riki ba ya bayyana kansa da waɗannan sifofi madaukaka wato yabo kace yabo ya tabbata ga Allah domin babu abin da Allah yana son a yabe shi yasa shi da kan kansa ya yabi Sau da ka kace alhamdulillah wato yana cika mizanin ayyuka kamar yadda yake a cikin alkur'ani to kun ga wannan shine kusan rabin alkur'ani ya kare da qul alhamdu ya goga Allah kuma ɗaya rabin suratul kaf ta fara da alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi ta fara da godiya da ya goga Allah in Allah ya kai mu gobe insha Allah za mu tashi suratul kaf Allah haka ka buka kan burhakan alqur'ani Allah muna roƙon ka da ka bamu ladan karatun alqur'ani ka ko a nuna mana gaskiya gaskiya ka bamu ikon binta Allah ka nuna mana kariya kariya ka bamu ikon san ta Allah ka nuna mu zaman ku jagorori ga masu tsoron Allah Allah ka haka ka buka kan mu da alqur'ani ka haka ka burburan mu da alqur'ani Allah ka haka aka a wato mu da idanuwanmu da jikunanmu da harsunanmu da alkur'ani ya rabbal alamin ya Allah muna roƙonka waɗanda ba su lafiya daga cikin mu Allah ya ba su lafiya akwai iyalin a ƙarar mama da sa'i tana fama da rashin lafiya an fitar da ita asibiti duk da yake ta fito muna roƙon Allah ya inganta lafiyar ta Allah ya ba ta lafiya da dukkan sauran ƴan uwan mu da suke kwance a asibiti da wanda suke gida Allah ya ba su lafiya Allah ya karɓi wannan ibada ta mu buɗe mana kofofin rahamarka buɗe mana kofofin falalarka اللهم صل wa ala وعلى آل محمد كما صليت Ibrahim إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك wai ke a dama magana kan shi magana mai hakim eh ya ba hakim shi Allah ya ba mu addu'a